babi mai zaman kansa da yake magana a kan zakatun sabobi ko yake babin da yake magana a kan yadda za a fitar da tsar kwaya ba kwaya ta sha mu na ji tsoron kana babu wani kwaya wani ɗauka to kwayoyi ma akwai da kai kansu to da ce kwaya kamar su hazi su masara su shinkafa ko kwaya su ake nufi da kuma teku to kalmar al ce al alfabu jirgi wato ƙwayoyika ko ƙwayoyi to amma guda ɗaya shine alhabba wato habba guda ɗaya shine a turance five idan aka ce habba wato ana dogana ka ko ana haɗa ka da kalma ta gaba ba a cewa habba kawai kwaya kwayan ne dole sai ka haɗa ka da wata kalmar da za ka jingina da ba da mata kwayar zarra kwayar kumayya kwayar shinkafa kwayar gero kwayar masara to haka bai haka idan ka zo magani suke kwayar magani to ita cikin cewa habbatu shi jikin kulle shi idan aka ce habba wato wani bangare na wani abu wanda kwayar na an sassa ba za ka yi ba da takamaimai ba in ka ce kwaya ita ce ta masara to ta shinkafa ba in kana so ka auna girman da nauyin kake cikin shekara ta shekara to gero ba za ka ci sai ka aka kashe kaya kwaya duk al'umma suna cikin kwaya ta shi kwaya ta abinci ba a bukatar kwaya saboda haka sai ce wa zaitun zaitun shi ne olive malin yana da malin da zan a kuka ba ta ba nan nan da ke sannan ana amfani da shi wajen dafa mun kana suka maganin kana suka maganin shawara a dinga suwa mu kai wani ke na a yayi kaza kamar idan ana suwa mu kai da ita insha Allah ya zama kamar da ke da ciki kuma yana fitowa yana cin ga mata masu ado yana ƙara rashin mata wani ya shafa su a hannu ana ci wani suna dangwala shi kamar yadda za ka samu bata ka dangwala da zai yi kamar da dangwala masa da zai ci kan makasar da suke fika shi kamar kasar falastin sun shahara da shi shekara shi wanda a yanzu yahudawa ne ma suke rubuta musu wannan kan nasu suna jinage don zalunci ba inda ake samun a a hausa shi ne wannan zaitun mai kyau mai garki mai daɗi kamar ƙasar falastin kuma Allah ya kai ka wannan abin a ƙarƙashin musulmi akwai shi a cikin ne amma ba irin nasu akwai shi a jiki amma na jin baki ne ko babba su kuma nasu zafin shi kore ne dan ƙarami wato shi wannan da cikin bishiya ce wacce take mai fruit mai ɗayan itace wanda yake ana shi komai da shi sannan ba a cin ta haka sai an dafa shi an samu da shi da shi ake dafa to da kici haka tashin hankali to amma idan aka dafa shi da gishiri sai ya rike karfansa da kuma zama akwai magani to da mutumin da yake da hawa jini ba a jini to da akwai gishiri nan da nan sai jirin hankali sama haka an yi abin da karfa to saboda muhimmanci da kin da sa Allah ya rinka shi wakili wa zaitun amfani da rikin da adam yadda suka ce komai ana amfani da shi ana amfani da shi wajen dausa haka maganin kauje irin maganin masu kauje an gane da ne wasu kun kafa kana lukka mata san da su ka sa sa mata duk insha Allah ba na bi daga dalilin da kuma zai kisu maganin irin mata su dinga amfani da wani kisu na namun a hanzu da aka wani abu mai wari ma na kaji wari ke garin kauje to gwara mutum ka dinga amfani da abin da ke ya dace tsara shari'a kuma mutum ba zai yi ya masa tabbas da yau al'adun mu daban al'adun su daban sun ta zo kamar ka kusa da shi kamar su ne to matar ta tsara musu su ba ga abin a kuma da shi to a zai bada kwayan nan idan ka kalli kira duk abuwa ne su hukunci kwayar masara bushashiya kwayar shinkafa ta bushe gero maiwa da guru alkama duk ta wuce amma shi ne tun ba a mutum ne wato nan ne a alulai sanyi ne sharaf da ruwanka ga masu abuwa masu a wannan yanayi wanda za mu yi mamakin sai ga yadda za a amfani da shi ba shi yadda ake bayarwa yi shi ake a zuko man domin ake aunawa ake bayarwa wannan darasi ne mai shi suna bukatar mu kasa kunne mu ji don mu gane wasu dokoki wanda sai aka bayar musamman na masawar malikiya kuma wajen gudun malamai da dama za su gane ma malik a shawar ba wani lokaci ko suna kauce ba to a nan sai malik ya kana hadasin yahya a malik annahu sa'ala ibn shahab az-zuhri imam malik ya tambaye malamin sa shine Abu Bakar kenan Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri wanda ya rasu a shekara ta biyu ko ashirin da biyar a wani kaulin wanda malamin malamai ne za a kuma ta fara rubutu akan sunna wanda umar bin abdul ya ce rubuta ta da sunna ya wuce wasiƙa musamman zuwa gare shi to malami da kuka a tarihi khidmatu sunna ana tana da shi ibn shahab sunna to ya zo garin madina ya ba da fatawa ya ba da hadisai a nan imam malik ya dauko imam malik bai tafi da ya dauko karatu a garin da shi karatu rahimahullah to babu da yake ma idan kake tafiya wani garin ka dauka a wajen malamin garin ka kuma babu da ke mutu wani gari ka ɗauka duk nau'in sawa imam malik ya tambaye shi game da azzaitun wato menene hukunci da ka kan zaki, zaitun fa ce, tayti fihi da ushr idan ka tattara zaitun da shari'a take a fitar da hukuncin sa na zakka a kile kenan wanda an bata insha Allah to za ka cire kashi da cikin goma shine a cikin don fatar da kashi ɗaya sun goma shine al'ashi to amma wannan yana buƙatar bayanin da tsawo a bisa wannan ra'ayi imamu abu hanifa ya tafi sannan imam malik ya tafi a kansa mai hukuncin suka ce ne an nahu yukalu ana ana auna shi da kilo ko da ka zaka siya da tun ai na ki siya da kilo a jami'a kisa kira da yin mace a kan mutane mutum a kan kilo wajen awo ba kwanan nan ba kwanan nan da ne ma da ake da tsoron Allah alhamdulillah da ba a kwankwashe hakan sa amma da ta da kwanan ya tuba hakan ya yi sama ba kana ba abin bai kai daidai ba to amma kilo na shari'a wanda shi ne ake so sai suka ce imam malik da kwanan hanifa ce li annahu yuqalu ana masa mutum tunda ana masa aw ana lallai za a fitar da al'usul wani wasu na ganin cewa a aljidun ba za a yi kusan da zakarta ba da an nawo laisa min akwai mara cin abinci wato a mai zata kusan da zaka a cikin abinci a ga shi lemo abinci ne ba ce ka fitar da zakar lemo ba a zakar pineapple don ba abinci ba mutum ba zai dogara da shan lemo ba abinci ka kullum lemo ba zai yi kullum abarba kullum aibagwa da mana aibagwa kuma ta hanka ta ayaba guda biyu a rana ta ishe ka kai aikin awa hudu mutane da amfani eh, tana gyara basu da kuma tana maganin basu tana ta bayan gida ya fi lafiya a babu tashin hankali sannan ga daɗi shi kana tasar abu shiga kan kaɗan da za a shiga madaidaici ana kulli hal to za ka sai ma da yake malam malam bayani ga sauran bayani wa innama yuqadu min as-sujudi al-usr yace za a dauki kashi da cikin kashi goma na sittin a yaushe ba'da an yuqsar ba ta an tashi to ya ake tashi da shi tunda ba ma shuka ba mutum ake tashi shi amma yadda sun suke a ƙasar larabawa wato wani kamar yadda mai tsire sai ba su nan sai a kafa ke tsakiyar nan da an kafa ke tsakiyar nan sai a kawo wani dutse mai tsauri a ɗora shi a kan kare abin kuma wato a kawo dutse nan da ke kamar mai faɗi na sai a sa ƙarfi a tsakanin sai a ɗauko wani gudu mai wani dutse kamar taya sai a ɗora shi a kai sai a ɗora a ɗora masa igiya ko kanta ko a ɗora wa jaki ko kuma saniya sai dinga kewaya da shi idan jakin nan ya motsa sai wani kuma mu dutsen sai daga juya shi to inda dinga inda wannan mutuwar nan ne kamar kari kewaya sai a zuba maka wannan kamar kwayayyakin da ke a wajen sai daga bi ta kan yana tasirewa yana tasirewa yana wucewa yana tasirewa man yana da gasa dama ta ta wani sana'a bukatar ana karatu da haka ake tasirewa man zaitun ake amfani da shi to da ka idan za a ci kuma sai a dafa shi idan kuma man ake so ko dan da za a masa wannan aiki a tace shi to shi ne ma yake za a ɗauki kashe ɗaya cikin goma na zaitun bakin an tace shi an fito da man wato man za a auna man idan ya kai adadin za a maka ne sai a kasa gida goma a cikin shi a ga ya kai mai ba da zaka ba kai asara kashi tara juna ka eh, kawai kashi ka taba amma ban za ka ce dukkan za ka yi. ka siyar ka ci ka ba makwabta ka ba dangi guda tara kai ma yawa kama da ke wani tani kiɗan ne sai ce ai talauci za ka yi ya da kuma fakar yana mana alƙawari da talauci Allah mana mata wa yabdu zaytunuhu khamsata aw ko zai ko kuma zai yunuhu ko kuma zai yunuhu almuhim idan suka samu kayar da ke suka kai auki guda biyar auki jami'i na wuski menene alwuski alwuski shi ne sa'i ɗai ɗai ɗai har da su menene sa'i sa'i wani abu ne na awu kamar fara awu wanda mutum na biyu guda hudu ne ne menene ne wannan bayanin ne shi ne ka kasa ina bayani da al'umma ne Ne shi mudunnabi shine wato kafin hannun mutum guda biyu matsakaici guda hudu idan ka zuba kafin hannun mutum matsakaici guda hudu a cikin kwano ya ba baka mudunnabi da ɗaya idan ka samu mudunnabi da ɗaya ka zuba shi a kwano awo guda hudu ya ba baka taki idan ka tara taki sai dai hagu da su zai ba baka mai hudu da ɗaya wa ga nan kudi nawa ake so ka biyar to idan mutum ya tuka da to ya kai har kudi biyar to haka sai a zo haƙi shi da wannan dutse na matsa da matse man idan an matse man man galan galan aka zuba ne ko kuma da ran galan aka yi sai a kasa gida goma kashi ɗaya a karkar shi ne mana yake فما لم يكن تجوه da الصغير فلا زكاة فيه in har sun yi nawa bishiyar da kyau ya cire ƴaƴan da kyau aka auna su a ta a ma'au ba su kai tsaftar da ba to babu da kaji shi ko wani guda zai baka kilogram ɗari da talatin da ɗigo hamsin da shi ne wasu kilo ɗaya da talatin kilogram ɗaya da talatin da ɗigo hamsin da biyu zai fata wasu ɗaya idan ka kuka wasu ɗaya zuwa sau biyar zai fata nawa zai fata kilo gram ɗari shida da hamsin da biyu da kuma kafa kilogram ne da shida kafin namun da yawa namun da yawa wanda akwai mace tsakanin kilogram da kuma kilo irin wanda ake saukan irin masu saukan wajen da masu saukan nauyi kaga wannan sama wani kilo daban amma kilogram na kaya shi za ka shi wanda ana auna irin wannan kaya kayayyaki da shi idan muka dawo karatun mana ce wa zaitunu bi manzilati annahi shi zai zaitun wato kwatankwacin bishar da bini bishiyar dabino ya take bishiyar dabino da bishiyar inibi dukkanin su nuna ke a cikin bishiyoyinsu to kuma kowanne a nunansa a nikansa a cikin bishiya sunansa daban sannan idan ya bushe sunansa daban dabino a cikin bishiya sunansa rufa ya nuna idan kana so ya bushe sai ka bar shi a jikin bishiyar ya bushe ko kuma ka sako da shi ƙasa ya bushe to mafiya in ka ko ƙasa lalacewa yake ko da tsoka sai a bar shi a jikin bishiya musamman inda babu hankali ko a lullube shi da wani abu kamar algarara sai a bar shi ya bushe idan ya bushe ya zama tam to haka shi ma inabi inabi yana cikin bishiya a nune sosa al'ina idan ya bushe sosa zabi to kowanne akwai hukunci ko ne akwai hukunci dabino wanda ke nunan ne ne kake a cikin bishiya in za ka sa da shi kudin daban sannan baya da yawa a bisa yanayi haka inabi ne yake a nune a nike za ka shi mai ruwa in za ka bar shi ba zai daɗe ba zai ya mushe to amma idan kana so daɗe sai ka bar ya bushe sai zama dabino sai wata da watanni wani ma ya shekaru kamar da dabino za ka yi ya shekaru wasu dabino da ake kamar sakan nan an ɗaga ɗasan shekaru sai ganta aiki mai kyau tana buɗe yadda ga tsotsa ta ce kuma ka zo haka wannan abin mai kyau ba eh, tabbas ya kamata masu sayarwa su dinga duba akwai wanda ya san sana'ar yana kallon da dabino da waje ya san akwai tsotsa kuma su amma da ke ga gwamnata da mai tsotsa da mara tsotsa su ba ta hasara ba amma sai kan hasara haka wannan an ci saboda haka malaki ta wasu zaitun bi manzilatin da shi shi kansa zaitun kwatankwacin yadda bishiyar da nuna take haka shi ma zaitun yake me mana yake nufi idan zaitun yana jikin bishiyar da a ɗanyensa daban in yin aka fito da shi bushewa zai lalace to ba shi ake so ba man sa ake so sai an sako da shi an matsa kan haƙi sai ke me ma kana minu saqatu as-sama'u wal ulum aw kana ba'd yace haka wanda ke daga cikin bishiyar da dabino ruwan sama ne ya shayar da shi har ya girma har ya albarka wal ulum duk wani idaniyar ruwa ce idaniyar ruwa kamar da ake yi wato kanal na hanyar ruwa hanya ruwa a rafi ya shigo gona a yi ruwa da shi ko kuma a kawo injin barwa a yi amfani da shi auka au kana ba'lan anan ba'lan ina ce ƙasar da wato ba a sha da ita da ruwan sama ko kuma bishiyar da ba ta karɓar ruwan sama sai dai ta amfani da jijiyoyinta su nutsa cikin ƙasa ta zuƙo ruwan ƙasa ta ba wa kanta ita ce ba ala mana ce ba fin yi al'usha za a ba da kashe ɗaya cikin goma wa ne yusufa bin nafi duk wanda yake za a yi gaba ruwa a yi ya kamun ruwa mutumin zai jera rafi ya ɗago da kansa ba uyun ba ne menene uyun kamar rijiya shi ko ruwan da yake annabi a je rafi a kawo shi to kaga akwai bambanci ruwan sama da ruwan ayin na waye na Allah shi ma ruwan rafi na Allah amma ko abin da yake lokacin da babu ruwan sama babu ruwan ayin sai a je rafi a kawo to shine bambanci lokacin da ke akwai ruwan sama kuma akwai ruwan ayin a gona wato lokacin da ta nake nan sai rijiyar ta albarka wani ta cika da ruwa sai a baro idan lokacin kuma ya ce babu da yanda za ta kau lokacin ta yi mal komai ya shi ya bushe to babu ruwa a cikin rijiya sai a tafi yana da alfarafi da jakuna da zakuma sai musu a cika musu turka a kawo to idan ya kasance na ubangiji ne za a ba da kashe da cikin goma idan kuma wanda mutum ya yi gumi ya sha wahala ya tafiya mai nisa ya kawo ruwan nan ya ba da ruwan har aka samu biyan bukata to zai raba gida nawa gida nawa na'am nis rabi ba ga rabi wani abu ne mai kyau ba shan wahala inda nawa ne rabin goma biyar da za a raba kashe ɗaya cikin goma ka bayar to wannan za ka raba rabi ka bayar nan ne aka yi an rangwanta mutumin da yake ya sha wahala kin ga lokacin da ya ta abu cikin ni'ima da kyauta to ubangiji to ba matsala ta ina so a dinga rike wannan abubuwa ko mutum ya dinga dan rubuta a cikin kuma za a dinga ka fatawa in ka zo sai ka sake sabon karatu ke kaɗai amma in ka ɗanyi alama ka rubuta kana duba har sun da ka rubuta sau duk wanda karanta littafi ya zama malamin zai ba matarsa zai ba kallonsa zai ba ɗalibansa wata ran kaza karanta a masallaci yana da kyau mutum yana ɗan jirgin yana ɗan yin alama ko jan layi a wajen musamman amsa tambayar nawa ya kamata ka fitar idan an kaza sai ka ja layi kana buɗe wajen kallon shi in baka sai ka sake sabon karatu tun daga farko zuwa ƙarshe wajen neman amsa ke wala yukrasu shay'un min zai zaytuni fi shajar alkarsu ko alkarsu na riga mun yi shi wannan lafazin ya riga shi shine wato a ajiye kayan itace a jikin bishiya don wani lokaci shi a tarhis ko al-khurs shine dakhalu wa yukhraju a ajiye shi har sai ya bushe sannan a amfani da shi yake amma zaitun shi ba a yi masa haka a jikin bishiya to lalacewa sai da a da shi a matse shi a matse mansa a amfani da shi sunna a wajen malaman mutanen madina bin ugubi ga abin da ke kwaya ke kwayar gero kwayar masara alga misali allati yadakhiru annasu wanda mutane suke ajewa lokaci mai tsoki amfani da ita wa yakuluna ha suke cin ta a lokacin da suke so akwai kwayar da tabbas ba a ta ko kwayar da kuma ake aje ta ake annahu yuqadu mimma saqat fi sama min zalik yace wanda ruwan sama ne ya shayar da shi a abin nan ya nuna ya fito aka cire aka girbe wa ma tafatul uyun da kuma wanda aka jani ruwa ce kuma rijiya ta shayar da shi wa ma kana ba'lan da kuma wanda yake kasace wato ba ta karɓar sama sai dai ko kuma a ce wato shuka da kanta ba ta son a sha da ta da ruwan sama ta da jijiyoyi a jikin bishiyar kata nutsa can cikin rijiyar ƙasa da tsoruwa ko ma baka ba ta ruwa za ta yabanya za ta albarka ita ce ba'alan wanda a zuwa faɗa shi sa aka ba al-zawj wane ne zauji miji ake yake suna ba'al alba'al shi ne zuwa ya samo ruwa daga nesa ya samo abinci daga nesa sai aka ba sunan wannan eh, tsirrai ko kuma wannan ƙasa mai tsotson ruwa mai ajiye ruwa don ta bawa bishiya abinci ko kuma ta tsotson ruwa don ta bawa tsirrai abinci to za a cire al'ushur wato kashe da cikin goma kenan a baya kuma suka bin wanda kuma aka yi barwa na zamani na rani kenan to za a ba da nufin osu za a ba da rabin goma biyar da cikin idan da zalika samsata au ta idan wannan abin da aka nace tun ka auna shi ya kai nauyin ausiki biyar wanda ausiki biyar ɗin nan ne kilogram 652 da kuma takwas da ɗan koma na takwas haka idan ka samu kilo 655 to lallai ka samu ausiki guda biyar malaki da sa'in awali da sa'i na farko sai da sa'in na farko mene shi yake sa'in nabi a farko da sa'in ma'aiki wato sa'in da yake zamanin ma'aiki alamar cewa a zamanin ma malik akwai wani sa'i da ya fito sabo menene sa'i shi shine kwanan awo daban ba kwanan awon zamanin ma'aiki ba sallallahu alaihi yadda yanzu kwanan awon mu ba irin zamanin ma'aiki ba mutum ne na kama da wannan kwanan amma tunda ne fata hausa suna amfani da mudun nan suke amfani da shaunar hausa amma da yanzu kama muku nasu kila wanda da shi suke amfani to mutum ya kamanta irin wannan da iya ta a bisa misali na farko ko sa'i na farko hakika mutum ya dace da tsarin baka to wani sa'in zai fada cikin a kuskure abun bai kai ba ko abun ya haura sannan shi zai fitar koyi kaga laifin wani ne laifin sai mana cewa ma zada ala kan ta wasu kai. duk awon da aka aula ya haura ausiki biyar fafihi zaka akwai ba da zaka bi bai tarif kwatan kwatan yadda ake wannan mutum Kala malik zuma malik ya faɗa rahimahullah yace wal hububu fi hal zakar ka kwayoyin da ko kwayikan da ake fitar da zaka ko ya halatta a fitar da zaka guda goma to zai a wata kasar a samu ta kwayar da ake ciki musamman da akwai kwayar kan wani babu su wani ba ambace su a za imam malik babu su to za ka ce babu zaka a ciki a za ka yasin zaka a ciki duk kwayar da take wato za ta zo a cikin bishiya sannan a batta a batta da ta bushe in ta bushe za a batta ta zauna lokaci mai tsawo don biyan bukata sannan a dafa ta ko a sirfa ta ko a nika ta a bayan ta cin abinci to ya halatta a mata kiyasi irin wannan wanne ne irin wannan din mana yake ga kan na farko yake al-shamfat ita ce wheat alkama al-shamfa ita ce alkama wa sha'iru da mai wako ibro ana kiransa suna mal to kusa in kuka kalli alkama din da da maltsin wutsin da maltsin duk kusan da bai tsada kuma irin zangar mai tsada bambancin da ɗan ne sai wanda yake hutsa shi yake gane ko sai an na ɗan ne yaro wannan kuma mai jajaja والسلط السلط شنو الشعير وتنوع من الشعير kamar ake masa maiwa ana kinsa turmi rai shi ma kamar sa ɗaya duk take sa ɗaya na uku kenan na hudu wa zura zura ita ce masa mai ke to ita kuma ta bi ɗan girma sannan masarar ma kala kala ce akwai ja akwai ruwa akwai farafara ko ruwan kwai sannan ce wa duknu a shi ne gero da muka sani milas kenan a duknu eh, wanda ake kunu da shi ake abubuwa da shi da dama shine a duknu abu na fita al'urus ko a arroz sun ce shinkafa to haka za mu yi ma'ali akwai shinkafa ya kanta amma shinkafar kama a samu ta da wahala tun da shiga ba ta da sai gurin da ake ruwa ruwa sosai ga ruwan ta kuma ga ruwa yana fara. sai a dasa a cikin to amma kasar sahara kuwa inda yashi sai yashi ko dutse an ba su shinkafa ba abu na bakwai al'adar ne wake kaga wake ana sun yashi ya bushe ya daɗe. in dai babu tsutsa zai daɗe dade shi kawai na in ya zo tsutsan ba da shi aka dafa su da tsutsan da waken da sun zama abinci kamar da ake hannu to haka shi to adadin kala kala ne wace kala kala akwai manya akwai ƙanana duk hukuncin su ɗaya da waken mu na gida kai kana kana akwai wani sun ta alfur su ta kul musamman ko da ta so nan na na bature na gwangwani za ga shi wani waken ƙato an haɗa shi da miya kawai za ka ɗauki gwangwanin waken ne na cikin waken mai miya sai ka ci a cikin tukunya da ruwa da basa in ta fasa kamar ya da huke ni a ce aka tafa sai ka bude ah, ah, gwangwanin da gwangwana sai ka zuba sai ka haddace ne ka samu bai da dinga gwangwana magani ma ke sosai to laraba sun da shi suke ko da aikin ta kaje Allah sun aikin ko mura in dai ka tafi a gwan laraba za gaban bayan sallar magariba ma mai isha akwai wanda ke da wani biredi hankalin ne sun su tamir ga ƙanshi ga daɗi ka so biredin sannan kuma ga zawakin ka don ta kace wannan suka awoyi man kana aiki to saboda haka wannan waken al'adar sai da kullu mudanna a misra ma an kai ma suka ma zuwa muku ta so su sun kai shi eh, nan da suka ta aiki to na kasar ina jin ba abin da muke tafa tafi san wake ko kuma a hada waken da shinkafa shi ma haka ne zai amfani amma in ka samu wake ka dafa shi wato saboda dahuwar ya fara zama tuwo ka dinga dinga shafar ka kana tura ka fi zuba da yawa ko ya fi zama kai duk da bi lafiya to wannan ya danganta ga kwa da ɗabi'a ka kwa da ɗabi'a ka da yadda ya fara haka wake yana ci shi ma yana bushewa ana ajiye shi lokaci da tsawo sannan wal julban al julban wato mali ya bayani a kasa yace julban habbatun min tsakani ita ma kamar ba yake sai kuma da al tsakani al tsakani wato wani nau'i ne na ƙwaya da ake asuwa da mutum garin kafa wanda shi matan sunansa ba su ba mu shi a wannan kasa to amma da in ka gan shi shi ma gocin da irin wancan ne sannan wa lubiya lubiya shine green bean koren wake mu koren wake da muke amfani da shi a ɗan yadda muke amfani da shi to amma akwai da suke bari har ya bushe to inda zai bushe haka za a iya ajiye shi a cikin wani lokacin ya tsoke nan to za a yi fitar masa da sai abu na gaba wal ko zuljalal zuljalal a ƙasa ma yake bayani ne wani abu ne asalin sa kafin ka cire shi da cikin kwanton sa kamar sun ne mai sun shi ne sisami da turanci mai sisami shi ne redi a ga yan muni da ne kanana ba su kai magiro ba to da cikin kwanton sa ga su kamar redi idan an ce cikin kwanton sa ya gushe sai canza kama amma shi ma kwaya to duk irin wannan za a fitar musu da kai a ji imam malik rahmatullahi alaihi sai ce wa ba a zalika min na umuri da abin ne kuma da wannan hajara wanda duk abin ne kuma da irin wannan wanda ba mu san su ba ko su a hanya to lalle su da cikin hukunci al-muhim haru ana iya aje su a bari su dade to lalle akwai ta a su wanda yake da cikin kwaya Allah ta ce ta'aman wanda ta sanke zama abinci a in ta samu kwayar da ba ta zama abinci to ba ta cikin wannan hukunci ba za a mata hukunci amma ba za ka ce dan mu kasa ba ma ci ba Aba ba aboki bane a garin mu sura ku zai ku fitar da zakar a idan har ji zo garin ka ko da ba ka ci to abinci ka noma za ka sayar to lalle akwai zakar fa zakatu mala ki kaga zakar ki ukhadhu minha ba'da an tuhsad wa tasiru habban sai ake ɗaukar da ka a cikin wani da aka amana su su masara su gero su tsibiro su mewa mana yake su hadu min ha ba da an sai an girbi ba sai a cikin kwanta maka shi za ka fitar da sa'a sai an girbe su gaba ki daya wata sirru habban zama kwaya a ko ta bace an kina da wannan kwantar na sai an farge shi to da wannan bawon inda za ka samu shinkafa da bawon ka ce za ka auna nauyin ta daban inda aka cire wannan bawon ka farge shi sannan ka auna shinkafar nauyin ta daban ka ga nauyi ya canza hukunci ya canza to an fi so sai ka cire kwantar ya zama kaya shi kadai ba wani abu sannan ka fita da shi sannan yanzu fito da wani inji na shinkafa ikon Allah hmm, Allah ba bakin shi eh, ya alamuna tsarin mai ake jima sun san sirrin rayuwa wani injin da kansa yake gane shinkafar da ta dan fanni wallahi bai fara ta ga sirara zarar zarar duk wanda ta kare daga sama cewa ne cewa ne haji injiya mun kai inda ne da kai ba za a ba mu farji ina ce mutu hada da wanda ya sai tsallan da wanda to eh wani ci gaban wato Allah ya kawo ba su tun eh Allah ka gyara kasan na wani kuɗi da ake an samu irin wani inji a cikin abinci ya ce an samu abinci amma sai da har yanzu shinkafar da take kina wahal da ba Allah kuma yanzu sai ban jura ba abincin da ake dogara shi kamar gaba. amma ta yi wata wahala Allah ka kawo sauƙi malam ta kala imam malik faɗa ce wannan su haka mutane musaddaquna bi dhalik mutane abin yadda ne a bisa wannan me ake nufi manomi abin yarjewa ne abin yadda ne in ya bada fitawa a bangaren ka hujja ne mana yake wa yuqbalu minhu bi zalika ma dafa duk abin da kuka bayar a bisa wannan sai aka ba wasu kan ma malik mata yukhraju min al-zaytuni al-usr to shi ne wani lokaci ne ya halatta a fitar da kashi da cin goma na zaitun aw kuma ko abu a qabla nafaqati an ba ba'daha kafin mutum yi fiye da ido sai idan ya noma abubuwan noma sa tabbas zai fiye zai ba iyalansa zai salaka zai kyauta to shin kafin kai na faɗa ka fara ba iyalanka kamun ka bawa makwabta an ka bawa dangi za ka fitar da zakar ko kuma sai ka fitar da zakar sannan ka ciyar wannan babbar tambaya ce au ba da fakalar ya ce yin la filin na nafaqat ai kwata kwata wanda kamata a fara magana ciyarwa ba idan mutum ya noma abin noman to kada ba ka fara magana za mu tuni da iyali ko zan ba makwabta sai yaushe walakin yus'alu anhu ahlu sai dai a tambayi mazowa abun a tambaye ta abun fasalu da dhikri in kuntum la ta'lamun a tambaye maka na aiki noma fatawan mai bayani ga wani kama yus'alu ahlu ta'ami an ta'ami kamar da ake tambayar masu abinci game da abinci wato yaushe ne kamata a fitar da zakka kuma yaushe ne kamata a fitar da nafaka cewa ga ɗaya mana ce wani sabda kona bai masu abin da suka rabu da shi da wato nan zama da bai ce sai an fitar da zakka a bada abinci ba ko mace ta ka ki ba ka koshi ka ba iyali kenan ka fitar da ta ya faɗa ki a tambayi masu wannan harkar su suka kai mana yake fa ma da min zakunihi kan ta auki fa fa'ida duk wanda ya samu wato azzakun ya kai auki guda biyar zuwa sama ko ka ga min zakunihi ko min zaitihi sai a ɗauka daga cikin man ke wato ba da cikin ake ɗauka daga man ka man su tsada da su yanzu ka je kantinan nan wata ya kwaje suna su inda ake kaiwa ɗan kwalafar dubu mai ɗan tsawon dubu so da ba na ake ba da wajen ake kawo shi ba shi ba da amfani sosai ya da amfani sosai kuma da aka amfani amfani to lalle a cikin man za a fitar ba ƙwarar ba ba da an yi bakin an tace shi an cire ba mallam yurfa min zai tsoni ni samsat a wasu kai duk wanda kuma ya tuntunta wato ba kai matsayin hausin biyar ba ko fi ba a bukatar zakka to kuma ya samu wato ko ƴaƴan a auna nauyin su ya kai biyar ɗari biyar da hamsin da biyu nauyin ya kai alhamdulillah zuwa sama ma alhamdulillah to sai a samu a samu da ita a tace a tace a tace man da aka samu shike ko mutum da na, sai ware wannan jikin da aka samu ya kai auski biyar har da kada sai ware auski biyar sannan wannan raguwa 'yan kan shi wasu ke a dafa shi a sanya shi a kwalabe a dinga sayarwa a sanya masa gishi a dafa shi da cikin wannan ba da to auski biyar ɗin nan shi da aka masa da sai a sa injinin ya matse ke matse ya haƙe ma man da aka samu a cikin drum drum guda nawa drum goma aka samu drum ɗaya na Allah drum ashirin drum biyu na Allah shi ke nan mutum ya fitar da wannan da ka har ta ce malai ce ƙara malik ma malik ya faɗa ko ba a a hu duk mutumin da ya shuka ka shuka masara kuma yanzu mutum ya shuka masara ba masara ta mutu ko ko gyaɗa فكرة ذلك وقد صلح ويجد في أكماله مثلا الشوكة توانا كانوا لوكتين في عيامه مثلا يا بوتو هيا بوشي هم مثلا تابوشي أجلي حجرا يا بوشي هر دعوة تابوشي أجلي شنو كي وقد صلح وسيادة أنفاني دي ويبي في عيامه في أكماله سنة وكذا سوف عليه زكاة شيني بونا نانتو da ya zai biyar sai da abin ya nuna lokacin su ya yi to ta kudu da kasi a bayar kamar ta biyar to shi ne fara da kasi walai ta ala wani shara da zakatu ni ku da na siya ba ruwan da ba da to ya za'i mutum da mutum ke ke fitar da idanin da kano da ya riga ya idan yake zai rarraba wannan masarar ko wannan geran ko dawar ba kansa ba ya riga ya tafi kudi tare abin da zakar sai ya bada miqdarin adadin wannan kamtata ausuki ausuki biyar sai fitar da shi da tun kudi sai ba laifin ma laifin sai tun farko kamata ya fitar da zakar kafin ya amma sai ya tsar to ni kudin sai gonar nan kudin gona na bayar ba gona ta akwai zakka a kai babu zakka a kai saboda ne kuma ya riga ne ka ka tana kan mutumin da abin ya nuna lokacin da ka sayi a kansa a gurin da bai bayar ba ba kwana Allah ya kira mu da ce da annahu ba a saboda mutumin ya tabbar wannan abin ne ba da amsala wa yu'til lil muttaqin a lokacin da Allah mutaqinai to shi ne kini ba shi ka bashi abin da ne lalace kamar Allah ya misali enemy ko da dabino wanda ke ya nuna ba zai daɗe ba lalacewa zai kamar larawa da dogara da dabino zai mutum ya samu buhun dabino ya da ruwa ya ci dabino ya jefa ya gaba haka suke to idan ka bar dabino wanda yake ya nuna bai bushe ba ba zai daɗe ba zai ba za su yi murna amma in ka bari ya bushe to sai a ba mu kin mu wanda wanda ka bushe a ji a ce kuma abincin to shi ne ma nake faɗa a nan to lallai idan mutum ya bari lokacin da ya dace a ba musulmai to mai shi shi sai da cewa wala ya bai ko bai dace a cikin da wannan cikarwa ba wannan hatta ya yi shi a har sai abin nan ya a cikin kansa wa ya ne alin ba sai abin ya ba da ruwa ta dauka قال مالك قال مالك تعالى حقه يوم حقه wato ka ita yin aya wa adu haqqahu yawma hasadi wato ku ba da haƙƙin zakka haƙƙin da Allah ya san sa kan zakka galibi jirge wannan abu ku dauko ai Allah zalika azzaka abin da ake nufi wannan zakka ake shi wato duk mutumin da ya shuka riba zakka dan da ta girbe don za ka yake wa kasta shi man ya kulu zalika na malaka ba ji wanda yake fito wannan magana amma idan lam yusalahu la yajuzu bayyuhu waka idan mutum ya yi shuka ya shuka masara masara ba ta kai lokacin da zai kamata a girbe ba to bai hada ta da wannan masara ba saboda ba ta amfani ga mutumin da yake kaga yana bukatar ne ya sabon barwa yana bukatar ya kara ne ta taki ya kula da ita to a nawa zai kai shi ko ta gonar da ya amfani dukiya ya ta da abinci to dan ba ta nuna ba ka sayar masa mana yake da halaka kana malik malik ya faɗa wa man ba'a asla haifin duk mutumin da ya san da asalin ginin bangonsa tun da ke bango mai zai yi eh, ala misali wannan filin na gani ni kuma wannan filin na wani sai na zo na gina bango tsakani gonaka gonata filinka filina wa gina bangon bangona ne kaga kai in za ka sayar gonarka ka gaya maka wannan bangon ba na bane ba ne na gina ba nan ne wannan filin kada zo sai ce zai rubuce ne ne wani abu to zai yi kuma a zo wani lokaci ga gonarka ga gonata wannan bangon na wani sai kasance ina so da sai suna suna fata ne me zan sayar bango zai a ce da bango zai a da bango idan ka ce da bangon ne bangon ya karɓa ya saya shi wannan mutumin da yake da fili a wajen sai ya biya ni harajin bango da nake kare masa gonar da shi ya halatta ko kuma an sa ta yi inda aka haka rani aka sa wannan garin to mutum ya ce da shi sawa'un akwai bishiyoyi a ciki ko babu bishiyoyi sawa'un bishiyoyin ba suna da wato ƴaƴan itatuwa ko ba su da su al'ummar ya siyar wani suka ce ai arzahu ko kuma ƙasar wani ya siyar kamar wannan masallacin ala misali akwai mai gidan sai ce mana kana tana da gidan ba zai gina masallaci ne ba da kuɗin da gina masallaci amma na da sai ka zo kan shekai za a gina masallaci to dan an zo ana magana masallacin nawa yake لا مجال عليه مثلا لك النوايا نعم سوقات التوايا تنجل بمعنى سوقات الإسراج تبدو شعاء أدك حتى تتبس فقط شيني مثلا لك يكون جيني كمار آه، نعم جيني لوقتنا من الجراح مظلون أجل idan an zo aka ce na bada fili na ka gina gida na shiga ciki ya halatta kai mai gida kace da biya kauna ya halatta to ina cikin gidansa amma kasar ba ta saba ce idan aka zo a sayar idan aka sayar da gini ba a sayar da kasa ba to dole mutumin fa zai saya ya sayi gidan mai sai kasar don nima a fitar da shi ma ya ce au arba'un ko kuma ya sayar da kasar to a ce ma kasar ta gona ce gona akwai bishiyar mangoro da yawa bushe mangwara babu ƴaƴan mambara, ko akwai ƴaƴan mambara. shin da su aka sayar da su aka sayar malam ce wa zalika zarwa a cikin wannan akwai shuka a ciki aw tamarun ko tamarun lam yabdu salam ko kuma akwai dabino wanda bai nuna ba lokacin amfani da bai ba malam ce fa zakatu zalika alal mutai to idan za a fidda zakka wa da kake zakar nan shi mutumin da zai ciyar ina da gona ina da dabino bai kai a girbi a bari sai na ciyar idan na sanar kan kudin na cikin kudin nan ya waje ba na bada wato kirdadan adadin dabino nawa zai zama ko kuma na jira har sai mutumin da ya sai gonan nan ya faɗi adadin da ya samu kamtata ausu guda biyar na dabinan nan ta bi kuna ce mai cinta nawa ne kuka hamsin da aushi ne da fara da a cire kushe ɗaya kashe da cin goma saboda na sayar da gonar amfanin da bai ba wa in ka na kad tsaba wa halla bai idan ya kasance ina da gonar dabila nan ya nuna ma hamma ya bushe za a amfani da shi a ci a targa a ba mu kinai a ba wa dangi to fa zakatu zalika al-bashi to lallai zakar tana wajen wa wa wane ne wanda ya mun yadda ta zana faɗa ba wanda ya yi magana ku ci gaba idan ina da gona gonan nan ba ta nuna ba lokacin girbe ta bai yi ba na siyar shi ke nan cin lokacin da bai ba babu matsala ne da na siyar babu zata a wanda ya siya adadin shi ni da na siya zan rene ta zan kara mata ruwa zan ba da taki zai ga da har abin da ya nuna ya gama a hannuwa ta nuna a hannuna a hannuwa ya kuma a ba da amfani ta a hannuna ni da na siya ni zan bayar to amma idan na siyar wannan mutunta ne idan na biyar kafin amfanin ta yanzu an gani? wa zai biya wanda ba da zaka wanda ne a gani hausa ko sake ba da mutane, haka ta nuna a hannun kafin raka ba in ba tuna ba mutumin da ya shi ne ba da zakar mana yake illa sai dai da wani an yi shi ta rufa ha alal musai shi mutumin da ya tarɗin ya masa shirin su ci kago nan nan na shuka ta amma lokacin ba da zaka ba lokacin amfani da bai ba to don lokacin amfani da yi kai da kasa ni zan ba da zaka kin yadda muslimuna ala shuruqi musulmin sa kan shirka to sai da wani shirin ya halatta ko kuma na shuka gonar mata lokacin amfanin jesu lokacin sarrafa ke lokacin ba da kayi to kai za ka ja in ce haka zartar nan yana kai izin ba da zakar amma in kayan za ka fitar miki miki shi da mutu yana da su kuma na ce illa an yi sarrafa ha alal mutane sai dan mai kafa ciyarwar ya ba da sharadi yake ana bai laka wa da zakar yake don ya karmar da ko za ka ba da in ya yarda da wannan to shi in bai taɓa kuwa to sharfin ya bace to wannan babin da ke magana akan kwaya wacce ake ajiye ta take bushewa ake amfani da su lokacin da tsawo da yadda ake kudu ta su idan mutum ya samu masara ta bushe ya samu gero ko dawa suka bushe sai auna su auziki biyar wato su zama kilo 652 da yanki zuwa sama sai sun sai wannan to sai ya gina su ko ya auna su zuwa gida goma sai shi da gida ɗaya gida ɗaya ka tarka shi fi su to haka za ka kiyace da duk wani abin da yake ana ajiye shi ko ana yin kilo da shi ko ana auna shi a keli a siyar ko ajiye shi a amfani da shi lokaci mai tsawo duk wannan ya haɗa wannan shi ne karatu na wannan sati kafin mu tsaya zan yi magana a kan wasu abubuwa guda biyu masu muhimmanci wanda duk an taɓa rayuwar mu yau da gobe na farko magana a kan eh, alaƙa auratayya tsakanin namiji da mace hakika mun samu kanmu mu ɗan kanmu mu kanawa a wani zamani mai ban tsoro eh, mai ban tsoro wanda abin muna jin su kamar wasa wasa amma ya so ya addabe mu ko ya fara a sama dama ita kano wata iya ɗaukan abu ba an ce kano ko da mu ka zo an fika ba a so a yayi a kan sai su kowa to muna fata mu dinga yayin alkhairi ba yayin sharri mu dinga gwada abu nan buga misali na alkhairi na alfahari da su ba abin da za a kai so ba wato a bisa irin wannan misali yadda za a ga mace ta burmuka kawo mutum kuka ko ta dauki wani zafi ko mai da zuba masa kan magana kishiya kawai tabbas zai kun kwatar akwai da akwai laifin wani namiji ba wani bishi munafunci da ta haɗa neman auren na ya tafi lafiyarsa na auren nan ba zai gaya masa da lokaci ya to zuro mata labari don ma Allah ba su ƙarfin rai wanda zai ta shi don ba taɓa zata ba wani ya mata alƙawari a yi keke keke kan nijan wani har hada cewa la ilaha illa anta subhanallah <laughs> wa la ilaha illa anta ba wata sai ke kadi ba ba ki da abokin tarayya me zafi dan kawai kwatai ne mata wayo ki aure in ya aure ta da ku in ma laifin in ma laifin to mun tsoron Allah a ta wannan amari eh, tabbata wa cewa kita a cikin cewa fasbar da zaka ji alami addini mun tabbata a fasin na cikin addini ko sai karatu ko da ko mutane su cika mu da abin ba zai yi ba zai yi yana bacci kuba ta sa mata kuba ya mutu don ya kai wani ko ta karanta ta san hukuncin mutumin da yake to amma matsalar muna auren mata kyau muke gani kyale-kyale muke gani ko matar da suke maganin mu to da mun ce fara muke so wajen baka take to yanzu idan mun maza suka ce fara za su aura ko baka ce wani aure suka ce idan maza suka ce kyawa za su aura wani aure munana wannan magana ce ko wani mutum ta ce fara yake to tunda ita ba fara ba ta ce zan mu samu kai ta shafa ta shafa ta gani baki amma mutum fara ya ake to idan ma ki faruwa sai su yaba wannan kalafta mutum a hanci a mutum wani haka sai da ta fita wanke shuganta dodorido ba ta bace to duk abin da muke so shi ake mata to lallai tarbiya tana kuma tun daga gidan wannan wajibi ne na iyaye ta sake littafi ya za a fitar da mazaje na kirki ya za a fitar da mataye na kirki wanda za a fitar da al'umma ta gari gyara mata suna samun tabbas rashin tsoron Allah yake kawo amma daga cikin babban binciken da ake abin da ke jawo irin wani amali yawan shaye shaye-shaye nan ya jawo ana kisa mutum da kuma haka ne kai mata sun samu shi na shaye-shaye har sun saba an ce kashi 60 na matan aure ko 60 da suna shaye wani mutum kuma abin ya tafi har ruga ta ruga a hakuri da kalari har ruga yake zuwa idan ne ba kula da wani birni ya siyo abinci sai ya ce kara ya ba mata ɗaya ya ba ta sauka sai a ta nuka a yi tarar ƙarfi ya zo subhanallah babu hankali da ya kasance laifin da muke yi kakannin ba ta yi suna yi shin a zamanin da ake da mata wajen aure kin ana zalunta mutum wani kakannin mu su kashe namiji ba su ba amma sauran shayatar da ake yi mai hankalinta ya kawo sannan da tasirin kallon wasannin hausa da muke da kallon wasannin kudu kudu na aiki da kallon fim fim da indiya za ta ɗauko ta kashe mijinta fim ne kima kima ne fim ne cikin sannan ko da hukuncin laifin kotu kotu idan mutum ya fara hukunta ko ko ina ake masa ba a masa hukuncin da kowa ya tsoro ta kashe mijinta an tabbata ta kashe a mata hukuncin duk matar da ji ba ta kashe ko da wata. to kaga ai maganin wani amma ta karance sai da mu a labarai wanda ta burin ta burin dauka labari ya tsari ne ta mata musulmi yadda aka faɗi labar nan ya fi a faɗin hukuncin da aka faɗi amma in gida zanen tsallakewa suna wucewa ba a jin labari to namiji ya shiga wani duk namiji da kuskure ce zai ya tsara mata to shi fa kare ta ne ko ya dinga baki ko da tsaya ko da tsaya to ya ji mutum ya baka ke ce babu kace fitila ne kun a mu gida kace fitila ce a ah, kana kace fitila ko ko ko da gudu mallan kan sai ka kwana shi kuma yin kalilan ba inda za ka je idan ma take ba za a sa mata a gidan ba sai ka kaje zuwa gidan wajen alabai na kuma wata tsamoran ma ina mu wanda ina rahama Mata ta kashe ka to tabbas namiji na duka yana duka mata yana abubuwa kala to amma ka shi ramawa abun baki an ce ka za ta kasance ta a kana korarta tana gudu kana gudu kai in ta ga Allah ba sai kan ko kaza tana wannan sai da sai mutum haji shi? to ban ta. Mata nan ba ta haƙƙi kuma ta rikkan da kawari da su bin misali khaira suna muku nasiti wasiti na gari game da mata a tausaya musu wasu ana tafiya an yi yaki sai wanda yake akwai al'adar larabawa idan ana so raƙumi da kare ya gaji sai wani wuce gaba yana rera maka waƙa ma raƙumi yana jin waƙan nan yana haka ta tafiya yana jin waƙa yana tafiya to sai kan jira kuma to dadin waƙar suna ɗaukar karba zar zar zar zar to kuma a kan raƙumi akwai alhauda shi ne garin da ake ɗorawa raƙumi a sa mata a ciki an da kusa da kura saboda zafin ranar da abuwa sai abin yake tsalle kamar za su sun ce rifkan fil kawari ya kan ce a tafiya ma kan so ka tausaya mace ya ka ce a mu'amala a tafiya ma a tausaya mace kamar da za ka ɗauko ta a kan babur sai wanda za ka a kan babur gargara kwana kwana kwana a tausaya mace mai mota ɗauko mace ko a da ya tsawo yana shirya matan jama'a aiki ma matan kuma su ke damu wani abin ko malam da jira da su kama kula kula malam sai zo yana goce wannan haka hikima tun yi mata da su da miliyan cikin su haka mata da maza maza Ko da wani mota a wani to lalle ya waje ba a duba tsarin auren da wacce za ka aura da wanda za a ba mata tabbas a ba ta shaye shaye tun yanzu tsawaye ne ma ke nuna wa mata tsawayen su yadda ake shi inda ake shi yanzu ya abin ya zama wanda ne wannan halaka ta kanci abu na ƙarshe shi da magana akan tarbiyya a muwa tarbiyyar mu da yawa muna jin magana ke dace kuma ana sace da ma'a kan ba nan duk labari ana nan wani dan shekara da wani dan eh, wacce unguwar duka da yara yan shekara shan shida sha bakwai sha bakwai sha tara ta sace yaro dan uwansu dan uwansa aka sace aka kidnapping duka aka buga iyalin baban ya da miliyan ashirin miliyan ashirin daga nasa komai dubu da sai ya gane kafa su yi koma gida yaron ba ya shirya shi zai tona a cikin suka shi yaro ga kidnapping da shi a yan hausawa a kan laifin suwaye laifin iyaye laifin tarbiyyar da suke yi ba ma kula tarbiyya kawai haihuwa muke mu take aka fito ba kin to wallahi mutum ya sani ba shi ba in ana roman aljanna sai ya Allah fitar da hakkin ayyansa mutum ba shi ba tsora kafa a cikin aljanna sai Allah fitar da haƙƙin tarbiyyar da kai ana cewa ka dinga tara ka domin baki da sani ka dinga haihuwa kana domin baki ƴaƴan da kake haihuwa su a kake haihuwa wani iri ne kike su kuma su duniya Mai ka ba su na tarbiyya Mai ka ba su hukumar Allah me ka ba su hukumar sai za su zo mutane masu mutunci masu kima Mai aka ba su kawai da kai su kula da su kuka kawai kun jan makaranta eh, kun jan makaranta a shirya shi nan, Allah da ɗora malaman makaranta su ba tarbiyya Su iyayen Allah ɗora ku kula da abokan ƴaƴan nan haka ka san wani yaro ne wannan wa ma ya yaron ne yake yi yara sun ke ɓata yara a yara an shayin sun cire gari sun cika unguwa amma iyaye suna da nuna kan ba abin da ke ba ka harawa ba ta faɗa to ka san mutum kyau a san mu za ta kyau ba da kyau a yanzu za a ba da kuɗi aiki shi ta ɗage ta kano an ta kano ko da mai suka zo an bi Allah kada ka mana wannan sana'a ta kidnapping to duk kidnapping da ake ɗan unguwa ake yi wannan ba sarakin da da za a ba ta kin dora aka sato shi malam wajen wata biyu a samu arzikin an zai shafa da kan ingon da aka kan shi da fi lokacin da yake lokacin da ake samu daga baya da za a yi a kama shi kuma yanzu in kuma mutum a kofar gidan ka baka shi ba wa yake wa kake nema ki gaba ta ta yake nema ko yana duba lokacin lokacin za a sami subhanallah kaga an hana an hana zaman da cewa mai kyau an hana mu'amala mai kyau an hana taimako to lallai mu tashi haika a samu kwamiti a unguwa su rinka duba samari yan kwamitin unguwa ƙarfi da a ko'ina kwamitin unguwa da wajen kansara da ta wajen kyafa da ta wajen gwamna da wajen hakimi muna da samari ba su yi, muna samari ba su da makaranta a samu su makaranta kuma ce mu zaɓe kuma zaɓe ko ku sauke nauyin da Allah ya ba amma yaran da ba su da sana'a yaron da bai da abin da ya sa a baki sa, ko zai yi kayan yana ganin waya kada kada suna shi yana ganin abubuwa ana sawa shi bai da komai ba inda zai samu aka ce masa da sana'a sai wani fita zuwa ga a kasar ko ina ne abin da ke an ce suna yi da kawo nono nono ya yi tsada saboda ne matan sun ne zuwa kawo nono saboda ga kuma kana kawo mutum kawai yana da wani ya samu mulki mulki na haram to shi za a ci da nuna inda kawo nonon nan hawa hawa ƙarya na ƙura biyar nawa ne kuwa dubu ɗaya da ɗaya da dubu biyar ko ba ta dubu shida ta mai dubu shida ya samu miliyan takwas a lokacin ko fi za a je bulli a kawo nonon ba za a kawo ba za a kawo nonon to wannan halaka ce babba kuma abin a cikin bahaushe musulmi kaga ta mune wawa sannan da kudin da suna ake kawo mara abin shaye-shaye ne kuma a kano mu ko kuma da mutanen mu suke karɓa suke sa su ne dindali bahaushe muhammad isa abubakar kuma a zokar da juma'a su ne sannan ina ɗauko babbar riga a ai addu'a a sha mata wani shafa za ka yi ka kashe al'umma Ba kashe al'umma bacin wannan shafi shi na umar kama'i matsayin sa ɗaya da biya Kisa na na halitta wanda ya a cikin mutu wata mata da mutum ba zuwa ba an ce kanjamin ya ce ba ta da kyau ta sa mutumin nan da zaɓe da cikin uku in ma jina in ma ta kiyar in ma shan giya yabe kisa babban al'amari ne kuma yaro ba zana kuma babban al'amari ne ya a yi zana shan giya babban al'amari ne amma a zama ba ware giyar ya zafi giyar umar kaba'ir ya sha giyar ya yi kisan ya yi da wannan bayar ba abinda ba za a yi ba ba abinda kuma ke fara sha ya dinga sha kenan har abada da zai gani sai Allah ya tafi. ko bai taba jin daɗin rayuwa ba sai sha kuma ita jiyar nan sa kanta ne da wannan bayar nan da cire musu ne damuwa tabbas in ya sha sai ji hai hai tana sama sama ya mutu damuwa tana tana karewa ta gidan mata dawo a rubutu mutum ne me zai kara kara sha haka ake ko kilo ko nawa za ka za ka sha ko nawa za ka samu za ka sha ko nawa za ka kashe ka sato sai kuma nan shi sa ake sace waya ake sace abubuwa don a cikin kwayar ba to kuma laifin suwaye yan uwa laifin mu ne gaba gida laifin malamanmu laifin attajiranmu attajirin na unguwa yana da kuɗi sai sai iyalan ba ba da wata ba ba da sarka bai damu ba wani ke cewa inda kare ƴaƴan wani jin daɗi zuwa wata na ƴaƴan ba su ba ƴaƴanka jin daɗi su huta inda kare ƴaƴan wasu su huta baka damu kana ganin su ba su huta ba in suka taso ba su ba ƴaƴanka su huta ba abin da ba rike ta ce a samu unguwa a kama kwamiti a taimaka wa juna yi wa kai ne to da baka san wanda za a ko ni a kama ko kai a kama yanzu wani farko na tsoki mana da yake ya kare ana a coci ana ba da kuɗi ya kamata mutum lafiya ma a dana karɓar kuɗi wannan duk wanda zo mana mutane na rage kuma ya ba da wani abu ranar juma'a coci kowa ya ba da wani abu na yana son kuɗi da yawa sai suka haɗa baki da wasu a coci su an tafi ah, wasu an tafi babban zunubi ya ne a sai na can hotel ma ya mutane suna wuta haka za a samu kuɗi an fara kara kudi za a famo shi sai aka ji labarin sai daga kiyi yin bata labarin cewa ai yan ta kama shi yace a coci idan a kama fasto aka kidna da mutane za su bada mai ransu to don a masallaci a kama neman za a yi ba abu ne wani wani masallaci ba a kara kudi to tun a fara kama limamai <laughs> a fara kama limamai idan wani limamin ko malamin yana da filaye da gidaje wani ba ne kuma da gangan za da gangan a canza mutum da gangan a ce ina addini da gangan Allah ne ne astaghfirullah kinka kana tafiya a cikin motar kan tafiya a babur kan tafiya kuma ta san waye yake bunka da wani ke tafiya wani a gefen a dai da sauran nan zuwa sunan karfe goma suna yawo karka hau a yau da mutane da ake a ce mutane duk gidan da yake unguwa kullum arfe ba a san lokacin ake gasar da ne ta unguwa ta fuskina ne ta gida kullum arfe na waye a ka a irin wani gidaje ake koya mutane ana sake mutane ana yanka mutane a unguwa ba a sani da mutane kowa ba san zaman ta zama ba jifa ya wuce kansa ta fada kan kowa wannan kuma a ba ya da mutum bakin ku bai da mutunci ba al'ada wacce musulmi ta ce duk abin da wuce tsallake kanka shike tun ne ba a kama na ba ni ba da kudin zan bayar shike da mu ba a kama ba amma ana ba a unguwa ba kai magana a zo a ce gwar ma ake wannan al'amari sai abu ɗan sanda sun sun mutu ko sun gano a unguwar nan mutum ya tsaya na mamaki to zama ɗan sanda kan mutum ka a zan man mu taimaka wa hukuma da mutum ba kyau an ce a dinga sa alamar tambaya gidan jama'a amma dai mutum ya zama mai irin sabu ne irin sabu ne sauraka karshe lalle mu koma gida mu san da ayyukan tarbiyya ko wajen da musu addu'a eh, wannan ne addu'a kawai zai banda addu'a ko ta zaune da kanka kai ya san Allah ma ya san kan ya san addini ka taba zama da ayyukan ka kuma mun sallah ka mutu na akan shikakar addinin mutum rukunin imani ka taɓa tambayar matarka ta gaya maka mai zafin shiga a idan ta ce ka sauke nauyi wallahi ba ka sauke ba ta sauke yi ko ta Allah ta maka nauyin nan ko mutum bai shigar ba idan mutum na so ya kira ya fitar da sauke na da Allah ya ko an kusa kuma alaikum na wallahi zuwa da ƴaƴansa zuwa da ƴaƴansa da da suka sani kuma da Allah ya hukunci na biyu sai gama da Allah da manzon ya sauke wannan nauyin da zai sanya suka fi ga wannan rayuwa za za'a rayu yau idan Allah ɗauke ni ya za'a rayu sai kuma ya kima ne ya Allah ɗauke shi ya yara suka zai yara bai taɓa ɗaukar hannun sa nuna mutu hanyar rayuwa ba ban kira su hanyar shiga aljanna shi ta mutane dama suna mutuwa bugun su yadda wani malami ke faɗa a cikin akamu da yanzu wani mutumin da kun san gawar da abin da ke samu ba za a ci gawa ba wallahi na za a bara a bata nan to da kai jama'a haka rani abin ne ta an mutu da amma da ke Allah ya sifirta ya koyi sai mun Allah ya ji masa amma Allah bai yafe masa hakkin ayansa ba Allah bai yafe masa hakkin jama'a to na fata wannan uwa ta mutu wani duk ungwanni su wannan. kama an yi a shiga sai a shiga su yara yan shafara. idan aka unguwan na fa'ali kyan aka a wata anguwa ko ana kiyaye abin ya buzu a Kano ko da bai kazo an duka kin duka komai wannan ba mu kamata a ce kawo sabu komai ta hanyar alkhairi ta hanyar ci gaba ta hanyar kasuwanci ta hanyar mutunci da girmama al'umma da girmama malamai da girmama shugabanni da zaman lafiya amma ɗauko su mummuna al'ada a kama da kanta an jiki a kama da ta shaye a baza mana shi abuwa buku kuma iyawa kawai ta fi kowace state a arewa yau ko duk inda aka ɗauko wannan maganin da yawa kan aka danta to Allah ka kare mana wannan kitan ka kare mu da wannan kitan kuma ka nuna mana wannan miya mun ne ke kawo irin wannan mutum da bala'i ku tura mu tsarki Allah ka maganin da wata da mu tsara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh